Ya Allah ka ba wa mai ra'ayina, cewar mai kalamun alheri abin fiɗa kowa, ya Allah ka ban da ba wa Ya mai sama ya Allah ka abar rabo Ya Allah ka samu je aljanna, ya Allah tsare mu kar mu tuna. da ni da masoya ji dore kai mana rana wani ya ki ka wani ya so ka da kwana mafi al'amarin ka ba na Allah ne ba tun da komai kai mai ba za ya gode ma ba a wani ci gaban ka ne bai so ba ya Allah ya ba ka shi bai mai ba domin ya mai karau bana ke baiwa tun da baiwar rabu ba a lissafa